Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna karfe biyar da minti talatin. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa wani sabon kawance na siyasa ya samu gafuwa a Nijar. kuna ko kuma ana ci gaba da sauraron shugabancin wato shugabannin kungiyoyin farar hula da aka kama yau musa cangari ne ya bayyana a gaban alkali mai bincike a rahotonmu na musamman na yau muna dauke da karin bayani kan lamarin aurar da yara kanana a cikin gundumar da kwaro a ne aka kafa wani sabon kawance na siyasa mai suna fdr a takaice a nan yamai Wannan kawancen ya kumshi haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa FRDDR, haɗin jam'iyyun 'yan ba ruwanmu FPNA da haɗin gwiwar jam'iyyun adawa na FUWA sannan kuma na haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula da sauransu. Ali Samba ya yi ƙarin bayani dangane da manufofin wannan sabon ƙawance. Rukunin Front Democratic et Republican na da manufa cimma bukatu kamar haka na a komo ga daidaito mai nagarta ga bin ka'idar da kundin mulkin ƙasa ya zayyana a mutunta ƙasa mai aiki da doka da ƙa'idodin demokaradiyya maido mutuncin ƙasa da na demokaradiyya tsare 'yancin shimfiɗar ƙasa a mutunta tsarin tafiyar da jagorancin ƙasa bisa dukkan babin al'amuran siyasa arzikin ƙasa al'adu kamar kare haƙƙin 'yancin ɗan ƙasa musamman musamman karar da gudanar da zaɓuɓɓuka na gari cikin haske tare da bin dokokin da yarjejeniyar da aka amince ma bisa tafiyar tsarin demokradiyya da jagoranci mai fa'ida na sai da yawo a fifita zumunci tsakanin 'yan ƙasa da zaman lahiya cikin zamantakewa kyaukyawa furan democratic republican kofarsa na buɗe ga duk wata ƙungiya ta ƙasa ko ta ƙasa da ƙasa da ke da manufa mai kamantar haka. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta halarci wannan biki na kafa wannan sabon kawance a matsayin 'yar kallo. Jam'iyyar ba ta cika sharɗin shiga cikin sabon kawancen ba a halin yanzu. Shugaban jam'iyyar Ibrahim Yakuba ya yi wa Tanani Fude Ahmed da ƙarin haske. wato ba haɗakar ce ta shigar mutum guda idan kun lura kun ga akwai FRDDR akwai fuwa akwai na fili da haɗakar ƙungiyoyin yan farar hula da yake yanzu mu ban ma cikin wa'annan ƙunzoyi ko guda an nuna muna cewa da muna iya halartar taron tamkar yan kallo duk lokacin da muka kimtsa na kasancewa a cikin wani rukuni za mu shiga wannan haɗakar kamar yadda aka girka ta tsarin ya nuna jam'iyya kaɗai ba za ta iya shigar shi ba mun ce muna nan zuwa domin yau mu mun kasance masu adawa a ƙasar Nijar. Kenan mun zo mu nuna ba wata shakka muna cikin duk wata fafutukar girkin demokaradiyya da ingantattar jamhuriya mai yanci a ƙasar nan. Mun zaɓi shiga wannan gwagwarmaya ne domin fafutukar girka demokaradiyya ta gaskiya fafutuka ce ta kare yan ba wani son kai ba ne ba kuma gwada isa ba ce. Shine muka muka nuna a bainin jama'a manufar. President Idil public ma. Mashara'anta na ci gaba da sauraron shugabannin ƙungiyoyin farar hula da aka kama a ranar 25 ga watan Maris da ya gabata. A yau alkali mai bincike ya saurari Musa Cangari da waɗanda ke tare da shi a gidan kasan Walam. Bubakar Ilyasu wani mamba na ƙungiyoyin farar hula ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Shekaran jiya ra'atani an saurari waɗanda ke tilaberi sunhu da waɗanda ke tare da shi. Jiya an saurari Ali Idrisa da waɗanda ke tare da shi. Yau cangar ne aka saurara da waɗanda ke tare da shi. Gobe za a sauraron su metr Larwan da waɗanda ke tare da su. Jibi za a sauraron su Idrisa. Abinda muke iya ci a cikin wannan fannin kamar yadda ku gani waɗannan abokan namu mun gan su cikin laluma kuma kowa da kowa yadda muka san su haka nan suke kamar yadda aka ce daɗin yuka bai kawo da garban doki ba. Tuhumar da ake musu yau an zo ne a saurare su tunda da aka tumme su da mun yi tsammanin za a musu shari'a ne tun harko a sai su waɗanda suke abin suka ce ba a yi za a sa su cikin kabine kenan za a saurare su alhamdulillah abinda muka gani abu yana ta tafiya daidai yanda ya kamata shi ta yi muna jiran a kare duka idan ya kare su waɗanda muka ɗoka kamar lauyoyi su ne suka san wace hanya ce ya kamata a bi A wata sanarwar ta fitar jiya talata sha biyar ga watan man hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa CNDH ta bayyana cewa ta aika wata tawaga a garin Filinge a ranar bakwai ga wannan watan na Mayu da muke ciki domin ta binciki labari dangane da yanayin lafiyar jikin ɗan ƙungiyar farar hula Ali Idrisa da ke tsare tun ranar ashirin da ga watan Maris. tattaunawar da tawagar ta yi da wasu majoyi a filinge da suka hada da shugaban ma'aikatar lafiya ta filingen ta tabbatar da cewa ali idrisa wato bai da lafiya kuma ya kamata a binciki lafiyarsa a yamai sai da ali idrisa bai amince hukuma ta kawo shi ba ya gwammace ya yi amfani da motarsa ya kuma biya kudaden binciken da kansa duk da kokarin da tawagar ta yi na ganin ya amince ali idrisa bai yarda ba Sabon shugaban cibiyar biron kungiyar 'yan jarida ta Reporter san Frontier na Afirka ya je birnin Bamako a makon da ya gabata, inda ya ziyarci ɗan jarida Baba Alfa da aka kora daga Nijar tun bayan fitarsa daga gidan kasan Yamai a ran uku ga watan Afrilu da ya gabata. Alassan Kuzi Muhammadu ya tuntuɓi Arno Froje wanda ya masa bayani kan halin rayuwar Baba Alfa da ke samun taimako daga kungiyar Reporter san Frontier. Ba ma muna cikin yin Allah wadda ya kawai ba, har ma muna kokarin kawo masa tallafi tun euh, lokacin fitowarsa daga gidan kaso mun mai da hankali kan lamarinsa, da ci gaban harkar. Ni kaina ina tattaunawa tare da lauyinsa kuma tun da ya shiga Mali euh, na yi yunkurin tuntuɓarsa tare da kungiyar Reporters San na shirya sake zama rayuwarsa da kuma zamansa a Mali ta hanyar kawo euh, masa taimakon shari'a da na agajin kuɗi idan ana magana mutumin da baya da takardar zaman ɗan kasa kuma yake cikin wuta ƙasa ko da yake yana da asali na mali amma bai yi zama rayuwa a can ba kenan yana bukatar wani inkiya yana bukatar taimako yana bukatar sanin mutane amma muna kokari ta hanyar ƙungiyar mu domin ya sami kulawa don haka ina jinjinawa abokan aikinsa maza da mata na mali kan tarbon da suka yi masa Shugabannin kafin yada labarai da 'yan jarida na zandar sun fitar da sanarwa jiya dangane da mamayewar da jama'an tsaro suka yi wa gidan rediyon alternative da ke zandar a ranar lahadin da ta gabata da kuma irin takurawa da kafafen ke fuskanta a kwanakin baya-bayan nan. Abdul Jalil Alhaji Sama ya yi wa Aliketa wakilinmu karin bayani. Muna tir da Allah wadda cin mutunci da ke ta 'yancin kafofin labaru da ake yi, lamarin da zai kawo cikas ga amfanin da aka samu ta hanyar demokaradiyya. Muna jan hankalin mahukuntan yanki na su bi dokokin da aka girka na mutunta aikin jarida. Muna girgiza ma sabon biran kwamitin sadarwa CSC ga zaben da aka masa. Kuma muna kiranta ta kakkausar na ya hamzarta tsara ba da horo bisa fannin ka'idodin tafiyar kwamitin a cikin dukkan da'irorin yankin. bankuna ya wajaba ga shugaban CSC na ya bincika ya ga wane ne ya ɗauyonin rufe gidan rediyon alternative ta Zandar. A ƙarshe muna kira ga ma'aikatan kafofin labaru na Zandar da su kara kaimi ga baiwa al'umma labaru cikin bin ƙa'ida da dokokin aikin nasu. De l'éthique et de la déontologie du métier. A jiya ne aka gudanar da bikin nuna jin kai ga nakasassu karo na bakwai a birnin Maradi. ana gudanar da wannan biki a birnin watan Ramadan na kowace shekara. Manufarsa shine baiwa nakasassun damar yin azumin watan Ramadan cikin sauki ta hanyar rarraba musu da abinci da kuma sauran kayayyaki. Wakilinmu da Mamman ya haɗa muna rahoto a kai, Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Wannan sallar zumunci masu halin na nakasa shi shine kaucewa al'amarin barace-barace a tabbatarwa mutanen da ke ɗauke da halin na nakasa 'yancin cin gishin kansu. Waga sallar zumunci na da ma'ana ta musamman ga mahukuntan maraɗi. Musaurari Ayuba Musa. Barace-barace rishin aikin yi lamura ne da hukumomi yau jaba su yi fafutuka kawar da su. Tsarin samun ci gaba mai ɗorewa da babin tsarin girka hanyoyin buɗi ga aikin yi da gudanar da ƙananan sana'o'i za su ƙara danƙo ƙannanmu maza da mata su samu yanayin gudanar da rayuwarsu yadda ya kamata cikin daraja. Abun shaida ne da ke baiwa masu halin nakasa farin ciki a wannan rana. Babban sakatarin haɗakar a maraɗi yaya Asuman tsayar da lamarin barace-barace abu ne da zai iya yiwuwa amma sai da wasu sharuɗa. Tana yiwuwa idan mahukunta suka dafa mana, misali kamar an muka kera kaya mahukunta su yi taka tsantsan don mu samu mu saida su. Kaga akwai kushuru, akwai burgami, akwai teburin rubutu, akwai kare da dai sauransu. Albarkacin wannan rana an raraba ton takwas na abinci, karto talatin na sukari, barguna da tufafi zuwa ga masu nakasa da ke amfani da kekuna, makafi, kurame, masu gibi ga wasu bukatun ɗan adam da waɗanda suka samu hatsari da kuma masu halin zabaya. kirar sinima ta duniya na ɗaya daga cikin shirye-shiryen bikin kan da ke karɓar masu shirya fina-finai guda goma ko kowace shekara na duniya. Wata dama ga waɗanda suka cancanci zuwa ta su darajanta furoshe-furoshe da suke ɗauke da shi ta hanyar haɗuwa da ƙwararru a wannan fanni. Haka zalika wata dama ce ta sa hannu kan yarjejeniya da masu tallafawa da kuɗaɗe wajen shirya fina-finai. mai shirya fina-finai 'yar nijar aisha maki tana halartar wannan buki ta yi wa gungun muhammad dantani karin bayani ta wayar tarho Mun sadu da kimanin mutum talatin da suka mai da hankalinsu ga tsarin da muka kawo. Za mu miƙa hannunmu don girka ma'amala da ƙasashe guda biyar Faransa, Mali, Alman, Kanada da Belgium. Kenan akwai tamaha mai fa'ida. Kwarai kuwa domin ko dukan wa'annan ƙasashen da zaran mun ce musu mun amince to hakan za ta wakana. Saduwa ce da muka samu daban-daban mai inganci akwai kuma wasu masu buƙatar mu ɗaga musu hannu domin su ma su shiga cikin ma'amala. mu'amala kenan ko an samu cin nasara bugu da ƙari ma akwai kafofin labaru na ƙasa da ƙasa da dama da tsarin namu ya birge su suna buƙatar girka ma'amala da mu don sun ga tsarin na can farko sun lamunta da shi kenan akwai kyakkyawar tamara ku sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman, maraɗi na daga cikin yankunan nishar inda ake aure da yara sosai. A yi rashi da abokin aikinmu Maman Ada, sarkin birnin Lalle na Departama ɗin Dakwaro, Izufu Mai Dabo ya bayyana cewa gwamnatin Nijar ta ɗauki matakai tare da tallafin abokan hulɗa da masu faɗa ashe na maraɗi domin kawo ƙarshen wannan al'amari. Lalle wannan abun har yanzu da sauran shi da sauran shi in an samu ragewar shi an samu amma shi dan adam wana da wani aƙida na in mun daɗe ko lala aƙida ce muka daɗe muna yi da ita ba mu ganin kuskurenta mai radda yalla wani hango kuskurenta ya ce zai gyara to abun sai ya sha lokaci sai an bi a hankali sai an yi ta yi an yi persevere sa'annan a cimma abu na zo wurin taron kuma gaskiya a kan ina zuba sarake ni na ƙaru kwarai ma da abun da ɗan uwanmu sarki emir na kano ya haɗi na ƙaru da wannan kuma abun da ya kwatanta mu a turancen ma ya ƙara mu kuma a arabiyan ma ya ƙara mu to insha Allahu wannan tsakaninmu da uwayenmu malamai na nan to <laughs> za mu tattauna za mu tattauna tun da su watakila ga abubuwan duk da suke suke kwatanta mu daidai ne yalla sun rago waɗansu abubuwa amma yanzu mun gano da abun da suke faɗa mu mun samu waɗansu sun ƙaru kuma sha Allahu za mu ƙoƙarin wannan abun mu ƙara kokowa da shi tun da mun gane. To mai martaba shin me ke sa ma uwaye suna autar da 'ya'yansu tun ma lokacin auren nasu bai kai ba? Shi yau rishi rishi wani abu ne in babu in ba ka da shi ba ka kana iya zuciya ko ko hankali sai kai ka ga abin da gashi ka san ba ba ha daidai ba ne sai ka tai saboda rishi to wannan abubuwan su ne ka kawo eh, uwayenmu danginmu na, na karkara duk da abin da ake kwatanta musu wannan abun ba su dai daina shi kwata-kwata ana cikin daina abun ya rage kasan kuma ana ciki amma rishi-rishi eh, wani abu ne mm, inda kai wadata baka tunanin yaka karama kuma kasan menene armi kasan menene aƙida armi kasan menene za a yin armi ka kai abun ka ya zama da an yi shi ma cikin satin sai ka gaba cire ya shiga marala masu mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan burku da Musa Hassan domin ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.